Shirin asibiti Dr. Bashir mai dogon zango da za ringa askawa akan Hijira TV zai ringa zuwa muku kowane ranar Litinin da kimanin karfe 9 na dare Najeriya, karfe 8 na Ghana. Kuma za a maimacin wannan shirin ranar Laraba da kimanin karfe 8 na safe na Najeriya, karfe 7 na safe Ghana. Kuma za ku iya bin wannan shirin akan ajamu na aske 247. Masu kallon mu kar ku bari a baku labari. kallon wannan shirin ba kallo kadai ba za mu ba da cututtuka da dama amma sai an kalli wannan shirin za a gane wani irin tututtuka za mu bayar ku bibe mu a kan mu na aske 247 asibiti dr bashir mai dogon zango zai ringa zuwa muku a kan talabijin na ijira tv ijira tv the journey of life